alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani wa sallimu tasliman kaseera bayan haka yan uwa musulmi hudubar mu a yau mun buɗe ta da yaba ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda kana bi ibadihi khabiran basira wanda game da bayinsa mai sani ne sani na kwarewa mai kuma ganin irin abin da suke aikatawa ne usalli wa usalli ina salati da neman ƙarin aminci alaman ba asahu rabbuhu hadiyan wa mubashiran wa nazira ga wanda Allah ya aiko shi mai shiryarwa zuwa ga duniya mai bishara da aljanna mai gargaɗi da wuta wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira mai kira zuwa ga azo abu Allah da yardar Allah kuma shi fitila ne mai haske zuwa ga duniya baki ɗaya. in ka bi shi ka bi haske in ka bar shi ka shiga duhu ko a ina kake ganin ka amma du bayan haka bayan Allah ittaqullaha wa raqibuhu sirran wa jahara ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci da Allah ku ke ji yana tare da ku a fili da a boye wa tubu ilaihi taubatan nasuha ku tuba ma Allah subhanahu wata'ala tuba ta dan ba ƙara ba za a sake komawa ba waqi ba haza bayan wannan ta kuni kuɗuba in sha Allah bi unwani kuɗubar ma a yau za ta kasance in Allah ya so da headline na hifazin ya hafazu ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka haza li an al islama dinun yashtamilu jami'a da al hayat Abinda ya sa saboda shi musulunci addini ne wanda ya tattaro dukkanin sasannin rayuwa wala takadu tajid janiban bayan za a yi ka samu wani tashi daga cikin sasannin rayuwa illa wa takallama anhu al-islam fati addinin musulunci yayi magana a kansa kama kala ta'ala kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace ma faratna fil kitabi min shay'in ba mu yi sakacin barin wani abu ba a cikin littafi kawai in ka sani ka sani in ka nemi sani a wajen wanda ya sani ka samu sani in baka sani ba baka sani ba in baka nema ba a wajen wanda ya sani ka kwana cikin rashin sani amma dai shi Allah ya ce ma farasuna fil kitabi min shay ba mai sakacin barin wani abu a cikin littafi shi yasa ma da ya saukar da littafin kuma sai ya ƙara da manzansa sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin abin da littafin ya kunsa ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a suratul nahali wa anzalna ilayka dhikra sai ce litubayyana lin-nas ka gani ko mun saukan maka azzikira shine alqur'ani kafin kai tsibil da baka ce dan me aka saukar da alqur'ani izu fi 60 sura 114 aka bashi irin wannan kariya da wani littafi bai sami irin ta ba kafin ma kai wannan tambayar sai ya jira ka da lamu talili a wajen yan nahawu sai sai litubayyana lin-nas dan kai da muka saukarwa alqur'ani annabi rahama kenan kai wa mutane bayani kaga qur'ani ga kuma bayanin wanda aka saukarwa shi kuma bayani Allah madaukakin sarki ya faɗi hikimarsa game da annabawa da kuma duk wanda zai yi aikin annabawa na faɗakarwa Allah ya ce ya halaka man halaka an bayyana saboda duk wanda zai halaka to ba dan rashin bayani bane an yi bayani yanzu shine ya zaba kansa halaka haka kuma wa yahya man hayya an bayyana wanda shi ma zai karba mai rayuwar zuciya ya ji ya ya shirya shi ma bayanin ya gamsu da shi ba wai tsoratar da shi akai ba wannan shine hikimar yin bayani to Allah ya ce ya sakarwa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yace litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayanin shi abin da aka saukar musu wala allahum yatafakkaruna su kuma dan su je su yi tunani babu abin bi idan ba alqur'ani ba to Allah ya ce ba mu ci barin wani abu cikin alqur'ani ba thumma ila rabbihim yuhsharuna sannan kuma su mutanen da wanda suka bi da wanda suka kibi da wanda suka ji da wanda suka yi kinji to inna rabbaka kuma labil mirsad ubangiji yana madakata thumma ila rabbihim yuhsharuna za a tayar da ku a gaban ubangiji hadisi ya ce za a tayar da mutane quratan quratan gurla kufatan marasa shayi marasa takalma tsirara aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce ya rasulullah za a sha kunya wannan rana ya dafa ta ce ya gidan dan abin kuhafata ai wannan ranar ta fi karfin wani ya san halin da wani yake ciki qur'ani ya ce li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni to haka wannan shine irin bayanin da annabi yake wa qur'ani Allah la ilaika dhikra kuma li tubayyana lin nas an ba gane li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ba yanda Aisha radiyallahu ta'ala ta sai za a sha kun yake wannan rana ta fi karfin wani ya san halin da wani yake saboda kowa ta kansa yake rana ce ta nafsi nafsi rana ce ta la yanfa'u malun wala banun dukiya ko tarin ƴaƴa ba su da amfani illa man atallaha bi qalbin salim dangantaka yace fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala ya ta yatasaalu ina jin da asuratul ya ce idan aka hura qahu to fala ansaba babu wani relation babu wata dangantaka ba wana ba kane na ba ɗan uwana wala ya ta yatasaaluna kai ba ma ne tambayar wani kowa ta kansa yake sauraka to za a yi husharun da za a tayar da mutane takallama anil aqaid addinin musulunci yayi magana akan aqida abin da ya halatta ka kudurce a zuciyarka ku mutane da abin da in ka kudurce shi kafirce ne ka bar musulunci wal ibadat yi magana akan ibadu abin da Allah ya halitta ka domin sa ibada kama ta kallama an mu'amalat kamar yadda addinin musulunci ya yi magana akan mu'amaloli wa hukukin nasu fi ma bainahum da haƙoƙin mutane a tsakaninsu furadan ɗaiɗaikunsu wa jama'atan da jama'unsu wa hukumatan da hukumominsu lakin allazi Rido an natakallama anhu daidai mu abin da muke so mu magana akan shi akan wannan munbari kuma a wannan hudu ba haqqu man kana haqquhu akbarul huquq haƙƙin wanda haƙƙinsa shine mafi girman haƙƙi ai ko ban faɗa ba ka san wane ne shine haƙƙin wanda ya samar da kai daga babu babu shawararka wayar gari kawai kai ka ganka kuma shine mai aladu shine mai jakuna shine mai karnuka shine mai kaji shine mai raguna kai ka ba shi shawara ya ka kanka cikin mutane ko iyanan ka tsaya bai maka ni'ima ba ya sa ka cikin halittun da ya ce wa laqad karramna bani adama mun karrama ƴaƴan adam kana cikin su to haƙƙin wannan wanda ya fi kowa haƙƙi a kanka ya samar da kai daga babu babu shawararka allazi khalaqaka fasawwaka adalak ya halicce ka ya daidaita gaɓoɓinka yadda kake ganin su ai hannunka na hagu bai fi na dama tsayi ba ko ko tela in ya auna ɗaya sai ya auna ɗaya duka ɗaya ne kawai lalama yana ɗaukan kafaɗinka an gama saboda duk iri ɗaya ne to wanda ya maka wannan ba a samu matsala ba fa adalaka kuma ya daidaita ka yadda kake ganin ka to wannan haƙƙinsa muke so mu magana akai sai ka tuno in kana da wani wanda ya fi shi haƙƙi a kanka sai ka gaya mana ayyuhal akwa ya ku ɗan uwa fa ma'alumul ladaykum abu ne sananne a wajen ku annas sunnatullahi la tatabaddal sunnar Allah an ce sunnar Allah tsarin Allah baya canjawa la tatabaddal ba ta canjawa la ta tagayyar ba a ta jirkita kai ya faɗa a cikin alkurani cewa na tajida lahi ta hawila wani ce ta bidila ba za ka taɓa samun canji ba a tsarin Allah subhanahu wata'ala wa min sinanihi wa hikamihi yana daga cikin sunnoninsa da hikimominsa kitabatul maqadir al kalki ya rubuta duk abin da zai faru na addara a cikin halittunsa ya gama da wannan shafin shi kawai sai dai abin ya yi ta faruwa duk abin da ka gani shi Allah ya san shi ya san da faruwarsa kai ne baka sani ba sai in ya faru kuma ma sha Allahu kana wa malam ya sha'a lam yakun abinda hikimar Allah ta so shi zai zartu abinda hikimar Allah ba ta so ba to duk yadda mutane suka kai da so ba su isa ba dan ba zai samu ba kama ja a fil hadisi kamar da a cikin hadisi khalaqallahu maqadir al-khalqi Allah ya halitti kaddara ta halittu qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana tun kafin ya halittu tambayi da kansai da shekara dubu hamsin mun sha karanta kan wannan mumbari awwalu ma khalaqa Allahu kalama, farkon abin da Allah ya halitta shi ne alkalami faƙalar qala lil da ya ce yace da al in rubutu al ya ce ma za aka tubu mai zan rubuta sai Allah ce uktub maqadira kullum shai ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara alkalamin ya yayi ta rubucewa tun daga alifin duniya zuwa ya'unta a zuwa z na duniya shi an shi ne alƙalamin da Allah ya rantse maka da shi nun wal qalami wa ma yasturun ya rantse da alƙalami da abin da alƙalamin ya rubuta to haka tun kafin ya halitta duniya da shekara 50 kaza ya riga an gaba kuma ko wani zama ashar al-muslimin saboda haka ya kutaran musulmai ya qulu sallallahu alaihi wa sallama libin ammihi abdullah ibn abbas yawma an kana sagiran radiyallahu anhu annabi yake ga abdullahi dan abbas dan babbansa ne kaga kenan kananta ne lokacin yana dan karami domin lafazin ma da ya amfani da shi za a gane yana karami ne yace masa ya gulamu yace ya kai wannan yaro amma fa abdullahi dan abbas din nan shine fa wanda annabi ya masa addu'a yace allahumma faqihhu fid dini wa allimhu ta'wila yace allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasara alqur'ani shine kana sauraron masu jaka sai tafsirin ibnu abbas ga abinda ibnu abbas ya ce annabi ne ya masa addu'a to lokacin yana karin yace ya gulamu inni uallimuka kalimatu ya kai wannan yaro ni zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazullaha ya hafazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka shekara 1400 na abu annabi yake wannan wasiyar ga dan bakkansa ibnu abbas kai ba ta kanka ihfazullaha ya hafazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ma'ana ka kiyaye dokokin Allah yana yi bari na bari to shi kenan kai ka gama samun kariya daga wajen Allah amma ba a ce ka yi kayi ba ba a ce ka bari ka bari ba kuma kana ta Allah neman Allah ya kare ka kai ba kare dokokinsa ba ke ba ki kare dokokinsa ba mu ba mu kare dokokinsa ba muna neman Allah ya kare mu shi kuma ka'ida ce to ni ban ba kai baka ba ko ni ban gyara ba kai baka gyara ba ke baki gyara ba sai kuma muke so Allah mu ya kare mu to yanzu da mu da Allah wa zai wani mu za mu ga Allah ko Allah zai bi mu kowa ya kanta karatun tanu Laha ya hafazka wannan shine umarin hutuban mu ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka sai yace masa idza sa'alta in ka tashi roƙo fas'alullah ka roki Allah to kai Allah kawai ka dogara da shi ko kuwa kana raba kafa kana da wanda ba Allah ba ai ko ka roƙi Allah ko ka kama kafa da wani ya roƙan maka Allah tunda ya halatta tawassuli da addu'ar wani wanda kake gani mutum ne na gari amma in dai ba ɗayan biyun nan ba ba ka roƙi Allah ba ba ka kafa da wani ya roƙi Allah ba kuma wajen biyan bukata kana da wata hanya da ba wannan ba an samu matsala wa idza sa'alta fas'alillah sai ce wa idza sa'anta idan ka tashi neman taimako fasta'in billah ka nemi taimakon ka a wajen Allah cikin abin da ba wani wanda yake in ba Allah ba to nemi taimakon ka a wajen Allah in abu ne da Allah ya ba ma wani dama ka nemi ya taimaka maka kuma ka ita ya taimaka maka mutuncin ka ba zai zube ba to wannan sai ka nema dan yana da damar wannan Allah ya bashi amma duk abin da in banda Allah ba mai shi to fasta in billah ne mutaimakon sa a wajen Allah domin kada kullun kake wa Allah ƙarya a kowace raka'a za ka tsaya ka ce masa iyyaka na'budu sai ka ce mai wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon sa kuma ka fita ka tafi wajen aljani a haɗa ka da boka a buga maka ƙasa ka zo ka masa ƙarya kuma ka tafi kayi wani abin daban ka ga laifi biyu ga laifin ƙarya ga laifin zuwa wajen boka ga laifin tsafi ga laifin buga ƙasa annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kazaba bima unzila alayya ko ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya je wajen boka shine kahin au arrab ko mai buga ƙasa ɗan duba kuma ya gaskata shi cikin abin da ya gaya maka to ya cewa abin da aka saukan mai to ka cewa abin da aka saukar Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ina ka kwana ina ka tashi ina zaka dosa a filin alkiyama wannan mujarradin zuwa ka gaskata shi in ka je ba ka gaskata shi ba punishment ɗinka punishment ɗinki sallar kwana arba'in babu wanda ya je wajen boka wannan bai gaskata ba ya je yaƙi ya dawo to kwana arba'in babu me ya kai shi kuma ba zai ce mata tunda babu bara ya daina a'a ka sauke wajibi in kai ladanta ne babu an ka dena sallah kuma ai ka sai kwatsi ka kafurta saboda haka ce wa izasta tafasta in dilla sai ce ka sani al'umma gaba daya da za su taru ala an yanfa uka bi shay'in abu sa su amfanar da kai da wani abu dan kauna dan lele da suke maka soyayya ba za su yi amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka ya ce haka da za su taru ala an yanfa uka bi shaikin abu ta ta amfanar da kai da wani abu ala an yabin burruka abu za su fice ka da wani abu nan ma ba su isa ba illa bi shaikin karka ta Hullahu alaika sai da abin da Allah ya dora maka yanzu idan an ce mutane gaba ɗaya ba kai kaɗai ba za su taru akan yi wa wani wani abu na alkhairi ba su isa ba sai Allah ya rubuta to ya kai kai ɗaya da kuma wani naka jahilcin da muke sai kake ganin kai kai ne za ka tsara wa kan 'ya'yanka rayuwa kafin ka bar duniya za ka musu kaza ka musu kaza sai kuma inda za ka zai kai babanka ne tsara maka wannan ina jin ba haka bane dan babanka yana cikin mutanen da ko ba su da karatun addini sun yarda da addini ko da haka ba irin wannan tarbiyyar ya maka ba nuna maka yayi ka tashi ka nema Allah ne mai yi ka tashi ka nema dai kowace hanya Allah ya baka sai kuma yanzu kai kai ne za ka tsara wa naka ba Allah bane zai tsara musu kamar yadda kai ma takan Allah ne ya maka to mu kiyaye kajiri in ka fahimci wannan hadisin ba ma kai kadai ba al'umma gaba ɗaya ce da za su taru ina da akan wannan mumbari ai muna da misalin mutane guda biyu Umar dan Abdul Aziz da wani gwamna da aka yi kuma a Iraki Umar dan Abdul Aziz bilkibulauniya ne lokacin da aka zaɓe shi a matsayin amiral mu'minina sarkin mu'minai shine wanda ake cewa adalci rabon da aga adalci irin nasa tun lokacin sai na umar shi yasa mace sai masa umar sani umar dan abu aziz shi ne wanda ranar juma'a irin wannan in ya gama hudu ba zai ce idan da wanda yake da bukatar da ba mu sani ba ko wanda ya san wanda yake da bukatar da ba zai iya dagowa hukuma ba to a dago mana bukatar wanda ba zai iya kawo mana sa ba muna da kuɗi a baitul mali amma sai ya yi tsawon wata juma'a hudu ba wanda ya kawo kansa abu biyu ne suka haɗu na farko adalcin ya tarar da shi har gida baya bukatar kawo kansa sannan al'umma ba irin mu bane in ma bukatar ba ta kai ba mai wata mai tsari tsanyi ba ce kunya ma suke yi zo ce ga su da bukata ni ku yanzu na sha faɗa a ce wani wata ga yadda za a je a ciki in ka kasa wanda za su ce mutum a cikin mutum ɗari to mutum tamanin ba su dace ba kuma su suka cike din su za su samu wanda suka kama su kama din ba su za su samu ba to shi a wancan lokacin na farko adalcin ya kai sannan mutanen su ma ba kowace matsala ma suke so a san suna cikin ta shi yasa sai sati hudu ba wanda ya kawo kansa amma yanzu ta kawai kar a ce ma bayarwa za a ce a wa kawun kula tv ka gani to umar dan abu'l aziz kenan inda nake so in kai mu lokacin da rayuwarsa ta zo karshe a matsayin sa na dama kafin ya hau mulkin bultubuloniya ne kuma sai kwace duk abin da yake da shi sai je zuba a baitul mali sabanin tunaninka da nawa sai ka ce ba shi da magada ya'ya maza da mata sha hudu yake da su ai da inda mai magada yake ka, ya kai mai magada ku to ya za a yi wai ka gane su sun yarda Allah ne mai yi kawai sai tara sai ce ya abu na'i ma tarabtu lakum mala yace ya ku ƴaƴana ban bar muku dukiya ba fa in kuntum da'iina in kun zama masu biyayya ga Allah fa sawfa yughnikum Allahu min fadli sannan Allah zai wadata ku daga cikin falalarsa kaga yana da garantin wannan wannan shine imani yace wa in kuntum usat amma in kun zama masu saban Allah to ku sani fa ma taraktu lakum ma tasta'inuna bihi ala Allah ni ban bar muku ba abin da zai taimaka muku wajen saban Allah to su a wancan lokacin da ake da nagarta da salaha mu kuma a wannan lokacin yaya kuma mu ne yan aka misali na biyu aka sanna Umar dan Abdul Aziz shine gwamnati da na gaya mana a babban birnin Iraki Baghdad kenan aka yi shi sake kudin baitul ya yi gaba ɗaya shi kudin gwamnati da ya zo mutuwa wasu da zai masu zai wa ƴaƴansa sai musu akasin ta Umar dan abin Aziz sai ce ya abu na ila kashe wani faƙara ya ku 'yayana kada ku ji tsoron talauci tun daga nan ma san babu tauhidi mai imani ba zai wannan kalmar ba wannan kalmar ba ta mai imani ba wannan cewa karka ji tsoron talauci in ban da Allah ba da zai baka wannan garantin in kwa mai kake da shi in ka tara sirriyar ta sama ba garanti sai ce dalilin sa yake mutu wannan wauta yace na tara muku dukiya irin dukiyar da lawuzi'at ala ahli bagdad da za a fito a raba ta a bisa mutanen bagdad da babban birnin iraki kenan yace la tara kullu bagadadiyin tajiru da duk wani mutumin ɗaya da yake bagada sai ya zama attajiri irin wani dukiyar ya tare yake musu waccan wauta yake ba su garantin kansu ji tsoron talauci to kai da imanin ka in zaka gane karatun shi wannan da yawa Allah irin wannan abin da ba a mata, sai da tarihi ya nuno ɗaya daga cikin ƴaƴansa a irin rana ta yau juma'a yana zuwa kofar masallaci ya takaffafu nan nas ya takaffafu nas yana cewa min malillah ya ibadallah yana cewa daga dukiyar Allah ya bayin Allah ba a wa Allah irin wannan to kai ma da kadan da kadan kana ne ma ka shiga wannan layin tunanin kai zaka wa wani ba Allah ba to yanzu ga wasiyar da annabi yake wa Abdullahi dan Abbas saraka sai mu kokari wato mu kiyaye وإذا اعتقد الإنسان مثل هذه العقيدة فإذا أن أدن يدري إن ونن قدري دا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس أكي الله يقرأ متى يدى وتعاليم الرسول يدد ونن كرنتر وتع النبي صلى الله عليه وسلم وذاق هذا الإيمان يقنقن ونن إيماني فلا شك من أنه يحفظ حدود الله دون دي ونن إيماني تذكي أيدوكوكين الله wa yaqifu inda amrihi zai tsaya inda Allah ya umarce shi wa ya amalu fi talabi maradati zai yi aiki wajen neman yardar Allah wa mimma yaqinul insana almu'mina to abinda kuma zai taimaka wa mutum mumini da'iman kowane lokaci ala zikrillahi abusa ambatan Allah wa mahafazati wal mahafazati ala hududihi da kiyayewa dokokin Allah wa imtisali wa imtisalan li amrihi da misalta umarnin Allah ma yali ga abubuwa kamar haka sai ka kiyaye na farko cikakken sanin Allah wanda ya halitta ta ba a samawatin ibaka dama shi ana sanin sa ne ba hanyar ta ganin ido ba yana daga cikin abubuwa guda uku da wani baya dauke ma wani na farko shine ma'arifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangijinsa na biyu ma'arifatul abdi nabiyahu bawa ya san annabin da Allah ya aiko masa na uku ma'arifatul abdi dinahu bawa ya san addininsa wannan abun guda uku wani baya dauke wani da baya dauke wa mahaifi mata ba ta dauke wa miji dan uwa baya dauke wa dan uwa faradu ainun ne akan kowa to amma wani irin sani ake wa Allah shi ba a sanin ta hanyar gani ya ce la tudriku Abu absar wata ganin mai gani ba ta riskar ta ganshi wa huwa Abu Sara shi ke ganin mai gani a duk inda mai ganin take huwa latiful khabir to an ce ka san shi ana saninsa ne ta hanyar sunayensa sukofinsa ayyukansa shi yasa allazi samawa sab'a samawatin tibaqa in baka san shi ba ai sama ba ita yi kanta ba kana gani Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha shine Allah da ya daga sama babu amudi ba karaki ba wakila ba fila ko a tatsuniya da ko almara baka taba ji ba an ce ran nan gizo na tafiya gurub ya bige menene aka ce filar sama ba baka taba ji ba to haka bigairi amadin tarawunaha to wannan Allah ne wannan aikin da ya fi daga mun dan adam bare kai wa aljani to shine wanda aka ce ka san shi ta hanyar ayyukansa huwa allazi ja'ala shamsa diya'a shine wanda ya sanya mu rana wannan hasken wanda yake dauke da zafi shine abbau wal qamara nuran shine wanda ya sanya wa wata hasken da baya dauke da zafi shine annur li a da sinina wal hisab in rana za ta faɗi dare ya farin wata ya fito ya sake abin da rana to za ku san adadin sinina wal hisab da su kuke lissafi ma kalaka Allahu zalika illa bil haqq amma ka sani wai sanin lissafi tafiyar dare da yini to kuma Allah bai halicci hakan ba sai dan wani al'amari a sadiq al-haqiqi tabbatacce wanda kai da kanka zaka cin masa ya batar da kai shi wannan al'amarin sannan kuma duniyar gaba ɗaya zai cin mata wannan al'amarin shine yau da gobe za a waye gari ka ya lokacin ka sai a ce ba ka kana bayan kasa ka koma cikin ta kamar da ka fito daga cikin ta sannan yau da gobe kuma duk duniyar ma a kare ta a tashi alkiyama ma laƙa Allahu zalika illa bil haqq to wannan Allah lalle sanin sa shine abu na farko abin da zai taimaka maka wajen kiyaye dokokin sa sannan na biyu zikiru ni amillahi wa ala'i tuna ni'imomin Allah kamar yadda yace ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah a kanku yan ce ka tuna ni'imar Allah ba wai ka bada tunanin gidajenka ba da motocinka ababen da ka mallaka ka tafi ne nesa kalli kanka mana Allah ta yi wa fi anfusikum afala tubsirun ko da kanku za ku duba ba ku iya gane ni'imar Allah da samuwar Allah haka ka zo duniya katanka yadda kai wanka ka taho masallaci ka zo duniya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a haka ya ce a sautin na hali ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata ka ba kunci duniya da ka da kuka kuma zero la ta alamu na shay'a ba kusan komai ba jahili mahaukaci mara tamizi haka do duniya har da ka fara dan motsawa ran rarrafe ko zangin an baka da wuta kama za ka yi rijiya fadawa za ka yi la alamu na shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkuru yau da gobe da gobe ka kai yadda ka kai da yau kan kai da kai ma ka zama uban wani to ko kanka ka kalla iya yadda kake girma baka sani ba sai in tela ya auna kai sai yanzu ba zai isa ba zai ka karu duk wannan bai isa maka samuwar Allah ba to da ka an ce uzkuru ni matallahi alaikum ba sai ka tafi nesa ba hal min khaliqin ghayrullah yace shin akwai wani mahalicci ba Allah ba yarzuqukum minas sama'i wal ard wanda yake azurta ku daga sama ko ƙasa sai ce la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa tantance shi fa annatu ufakuna ta ake karkatar da hankalinku da tunaninku abu na uku al'imanu bi maraqabatin lahi ta'ala wa ibtila'ihi ala jami'il ka yi imani da cewa to duk inda ka tafi Allah yana ganin ka zai taimaka maka wajen kiyaye dokokinsa kai ma kiyaye ka kuma bitali Allah ya ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah mai dako ne akan ku yana ganin duk abin da kuke aikatawa ya faɗa ce alam tara kai baka gani ba baka sani ba annallaha ya alamu ma fis samawati ma ardi Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai babu wata ganawa ta mutum uku sai Allah da ilimin sa ya zama na hudu a cikin su babu ganawar mutum hudu sai Allah da ilimin sa ya zama na biyar ko su haura haka ko su kasa da haka illa huwa ma'ahum sai yana nan tare da su da ilimin sa kuma haka din aina ma kanu duk inda suka kasance a dare ko a yini a garin su ko a bulaguro a inda suka buya ko a fili aina ma kanu sun bai nabi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sannan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama hadisi ya ce ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari mala'iku suna a tashin ɗinku suna bibitar ku wasu da yinin ku wasu kuma a wato daren ku kowane lokaci kana tare da wannan muraqaba din ana bibitar ka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'aluna saboda in ka san cewa Allah yana tare da kai shi da ilimin sa ga kuma sa ya ta ai shi kenan sai ka san me kake yi to wanda zai taimaka maka wajen kiyayewa dokokinsa shi ma ya kiyaye da kai abu na hudu alhaya'u min Allah kunyar Allah subhanahu wata'ala ya zo a cikin hadisin ibnu mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce ku ji kunyar Allah cikakkiyar kunyarsa suka ce alhamdulillah muna jin kunyar Allah annabi ya ce a'a laisa zalika walakin sai dai man istahaya min Allah haqqal haya wanda ya ji tsoron Allah ya ji kunyar Allah cikakkiyar kunya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a ya kiyaye kansa da abin da kan ya kunsa idansa kunnansa bakinsa ne kai da abin da kan ya kunsa to nan kunyar Allah ta in ka kiyaye da waɗannan kin samu assignment ka samu assignment a wannan hadisi sannan wal yahfizul badana wa ma hawa ya kiyaye cikinsa da abin da cikin ya kunsa hannunka yana damfare da cikinka gabanka yana damfare da cikinka to ka kiyaye cikin ka da abin da ya kusa me kake sa masa halal ko haram ka samu karin assignment kenan ko wal yadhkuru kuri limauta bala kuma ya ringa tuna mutuwa Ya ce aksuru min zikri hadimin lazzat a wani hadisun ku yawaita tafiya mai rushe jin daɗi in ma ana jin daɗin. al ita ce mutuwa Ba faman fa'ala ƙadis ta haya min Allah haqqal haya duk wanda ya aikata haka to ya ji kunyar Allah cikakkiyar kunyar Allah Allah ka samu cikinsu. abu na biyar neman wato nutsuwa da kwanciyar hankali in kana neman nutsuwa da kwanciyar hankali to wannan zai samu ne bilmadawa mace alal azkari laila nahar ka dage wajen azkar dare da yini kuma mafi girman zikiri shine alqur'ani ya ce allazina kafu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah masu imani zukatansa suna samun nutsuwa ne da ambatan Allah sai ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub da karanta alqur'ani ne zukata suke samun nutsuwa ka dage karatun alqur'ani ka gani Allah ya faɗa ya ce wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bar wato littafin da na saukar manzan da na aiko to fa inna lahu ma'ishatan banka ba kwanciyar hankali yana da rawa mai kunci in ya tara filiyan taba sama karka bincika zuciyarsa karka tuntuɓi sa da kare yake samu yayi Allah ya yayi afi fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ama zamu tayar da shi na tashin al-qiyama makahu ya laluba ya laluba ya ji baya gani ala yace rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji ya kata da ni makaho alhali a duniya garau ina gani Allah ce kazalika atatka ayatuna fa nasita haka ayoyin mu suka je ka bijire wa kazalika al-yawma tunsa haka kai ma za a barka a cikin azaba wato madawwamiya a yau anan wato lahira Allah ya kiyaye abu na shida saboda lokaci alkawfu war raja abin da ya taimaka maka wajen wato kiyaye dokokin Allah tsoron azabar Allah da fatan samun rahamar Allah Allah madaukakin sarki ya ce fa man kana yarju liqa rabbih amal, amalan Saliha. mafi yawanci ku kun karanta wannan surar ayo surar kahfi karshen ta ne duk wanda yake fatan ya gamu da ubangijinsa lafiya samu kyakkyawan sakamako to ba da baki ba kawai ga abin da ayat ta ce amal, amalan Saliha. to yi aiki na kwarai wala ya shirku da ibadatu rabbihi ahada kada ya tara wani da Allah wannan mai fatan samun rahama kenan to ita kuma rayuwar ka tsakanin abu biya ake so ka sata alkawfi war rajai rahama tsoron azaba sai kuma ya faɗa a su ali imrana ya ce wa yuhazzirukumullahu nafsa amma fa Allah yana tsoratar da ku kansa ku kiyaye Allah wa ilaihil masir saboda me ba nan kake shegantaka ba ba nan ake shegantaka ba to ku kiyaye Allah wa ilaihil masir sai an koma masa inna rabbaka labil mirsad inna jahannama kanat mirsada jahannama ma tana nan madakata suka ce alkhairu la yafna wa dhanbu la yunsa wa dayanu la yamutu alkhairin ka yana nan zunubin ka ba a manta ba mai hisabin baya mutuwa to wace za a yi wace za a fasa sai ka kiyaye saboda haka abu na bakwai shine yaddar ka da hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya samar da dan adam a bayan kasa shine ibada zai taimaka maka wajen kiyaye dokokinsa dan in ka tafi wani abun ba wannan ba to ka bar layin da aka dora ka kasan kuma baka da mafita shi yasa ya kalubalanci dan adam bayan ya halicce shi a ya hasabul insanu an yatraka suda dan adam tsammanin sa mun bai shaka sasakai abin da ya ga dama ba umarni ba hani ba da ibada yace afa hasibtum a karshen suratul mu'minun tsammanin ku annama khalaqnakum abasa mun halicce ku kawai dan wasa ku yi abin da ya ga dama wa annakum ilaina la turja'un duk lokacin da ake magaya maka a tuna maka ibada sai ake hada maka da dawowa domin ka da hadin tambayar da za a yi maka abin kai abin da aka aike ka wa annakum ilaina la turja'un Allah ce in wannan ne tsammanin ku fata'ala malikul haq Allah ya ɗaukaka mai mulki na gaskiya yayi abin da yake abatan ba manufa Allah alhakimu ne ka ɗauka kawai kai abin da kaga dama fata'ala Allahul malikul haq لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين ibadallah fa idza ataqada al-insanu hadha hadhihi idan da adam ya kudirce irin waɗannan abubuwa da muka ambata wa amala bima yassarahu Allah lahu yayi aiki da abin da Allah ya sauke masa qadarul imkan gurgurdan damar da Allah ya bashi wa ya'lamu alamu al-hayata la takulu min al-ibtila'i yasan kuma rayuwa la takulu min al-ibtila'i ba ta rabuwa da jarabawa a alaihi an ya'isha baina shukri wa sabri kawai abin da ya rage masa yanzu ya rayu a tsakanin godewa Allah cikin abin da ya samu da hakuri cikin abin da Allah bai kaddara kaddara masa ba ko ya kaddara masa mummuna wa zalika lima nakatumu bihi hadhihi al-khutba saboda abin da zamu rufe wannan khutba da shi kamar yanda yazo a cikin hadisin muslim daga sahib annabi sallallahu alaihi ya ce ajaban li amril mu'min abin mamakin al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu khairun dukkanin al'amarin mu'mini alkhairi ne wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min ba wanda dukkanin al'amuran suke zama alkhairi sai mai imani Allah ka sa mu cikin su in asabar sarra'u in ya samu abin da yake so shakar sai yayi godiya fa kana khairan lahu sai zai masa alkhairi la in shakartum la azidannakum wa in bar ra'u in abin da baya so ya same shi sai sabara sai rungumi kaddara fa kana khairan lahu hakan sai a bashi radan kaddara ya fiye masa alkhairi wa man kana kazalika duk wanda ya zama kamar haka dinnan imanin wa ikhlasan da imaninsa da ikhlasinsa ya hafizahullah to Allah zai kiyaye shi kama hafaza hududahu kamar yadda shi ma ya kiyaye iyakokin Allah Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin Allah ka datar da mu da abin da kake so ka yadda da shi ibadallah sallu wa sallimu ala al-bashir an-nadhir wa siraj al-munir kama amarakum bi zalikum rabbukum Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa rida Allahumma anil khulafa'i al-arba'ati ar-rashidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم, وأنا معهم بأفرك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم حفظنا من المخالفة والعصيان ولا تؤاخذنا بجرائمنا وما وقع منا من الخطأ والنسيان واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتزنا بحفظك ورعايتك وكلنا معينا ومؤيدا وناصرا وكافيا اللهم حفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين